a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a fara azumin watan Ramadan. Wani basarakin gargajiya a Najeriya, Galadima Akinyele kuma sarkin yamman kefi, Alhaji Hussein Abubakar ya yi kira ga masu kuɗi da 'yan kasuwa da su yi wa Allah da annabi su sassauta farashin kayayyakin masarufi a lokacin watan Ramadan don tausaya wa talakawa da matalauta. Chief Hussein Abubakar ya yi wannan kiran ne a wata tattaunawa da muryar Amurka a birnin Ibadan. Ina kira ga 'yan kasuwa don Allah don annabi su sassauta saboda wannan albarkarin watan nan da ke zuwa saboda jama'a su samu damar yin azumi na a cikin adalci su rage farashin kayayyakin su masu azumi ko kuma musulmi wani kira za kai musu a duba wannan wata mai zuwa wata mai tsarki ya kamata a zama a mutane masu amana a kuma kusanci Allah amma kasa addu'a don kasa ta zauna lafiya idan muka juya ga batun cin hanci da rashawa da wata kungiyar Transparency International ta kasar Jamus ta yi wa sojojin Najeriya me za ka ce to ai magana maganar cin hanci da bai taso ba a maganar sojojin Najeriya duk mutumin da ya san tarihin Najeriya ai maganar cin hanci da ta bai taso a zarge su da wannan kowa ya san irin kokarin da shugaban sojojin Najeriya Burta yayi tun da aka kafa Najeriya ba samu shugaban sojojin Najeriya wanda yake zuwa daji ya fi gaba yara na bin sha baya ba kuma kowa ya san an samu cin gaba to in aka duba sauwayen nan shugabannin sojojin Najeriya wanda suka wuce lokacin Jonathan ai kuɗin rabawa ma suka yi suka sai wa 'ya'yansu gidaje da matansu da sauran 'yan uwansu to wayannan kuma kuma ya zai magana cin hanci ga mutum da ma tun raba kuɗin su kai gaba ɗaya ai magana cin hanci ma bai taso ba watakila wannan kungiyar sai da ta bincika ta gano me ake ciki kafin ta yi wannan zargin to ina take da a lokacin da aka raba kuɗin gaba ɗaya da su da suki da su eh, shugabannin sojin Najeriya na ruwa da na sama da na ƙasa suna ina lokacin su jakadan kasar Burtaniya a Najeriya ya buƙaci 'yan Najeriya da kada su juya wannan gwamnati a halin yanzu idan ma har za su juya so su jira har lokaci yayi su juya da kuri'a me za ka ce to ai maganar juyin mulki ma bai taso ba tunda aka kafa Najeriya an taba ma zabe irin wannan jama'an Najeriya suka zabe mutumin arziki wanda idan ba shi ba ma duk satar nan da aka tama mutane aka ma kasan ina za mu sani saboda aka maganar juyin mulki ma bai taso ba mutane Najeriya Najeriya masu cewa shugaba Buhari ya mutu an aka gani me yasa suke faɗin wannan magana saboda na farko dai na farko abin da zan ce shi mutuwa na Allah ne kuma su ni ban cewa ya mutu a ah, to mutane wanda yazo yana kwa ina karban hakkin mutane ake dukiyar jama'a ya ba za ce mutu ba in ya mutu wato ana ganin ba wani kenan tunda tunda aka fa Najeriya ba a samu shugaba wanda shi arzikin kasan bai so ba sai shugaban kwari a halin yanzu tattalin arzikin Najeriya wasu na cewa ya yi ƙasa wasu na cewa ya yi sama ina ya kamata wannan gwamnati ta shugaba buhari ta mai da hankali don babban abin da nake kira ga gwamnatin tarayya a ƙarƙashin janar muhammadu buhari shine a dawo maganar ma'adinan nan da gona kuma tsofaffin kamfanonin nan da suka lalace a kaduna a yaya za a yi a tada su kuma a ƙarfafa maganar wutar lantarki Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.